Tun shekara ta tara ne gwamnatin Najeriya ta sanya hannu ga dokar kare haƙoƙin mutane masu lalura ta musamman tare da bayar da umarni ga jihohi da su samar da dokokin a jihohinsu. Sai dai kawo yanzu jihohi kalilan ne suka samar da waɗannan dokokin abin da ya sa masu lalura ta musamman ke ganin mahukunta ba su damu da lamuransu ba. Na zanta da wasu daga cikin mutanen da ke da lalura ta musamman. Sunana Usman Aliyu Dan Maliki. Ina bukata gwamnati ta saurare mu kuma ta dube mu da ido rahama. kamar yadda take kiran kowa da kowa ta yi musu abubuwa shi kenan wanda yake mu muna zargin gaskiya har da ƙungiyoyin ga na duniya da ake cewa human rights to muna ganin kamar suna da ƙabilanci wa shekarun da aka fito nan kusan da wuya a yi wata ɗaya ko biyu lagos mai lalura ta musamman mutu gidan yari ba ko ya zauna cikin wahala amma kuma har yanzu ba mu ji wata ƙungiya da ta hito ta amnesty ta yi bincike ta gano wannan abu ba muna samun tsangwama ta hanyar fyaɗe yaranmu da ke idp kam suna can suna samun fyaɗe da kuma insecurity da ke mu da suke hana mana fitowa mu yi wasu abubuwa sannan kuma muna ƙara ba da korafinmu cewa akan karatu waɗanda suke da abin ga waɗanda suke da hazaƙa wurin karatu a ba su ɗan abin da kansu domin su fita su je su yi karatu. Masu fafatukar faɗakarwa akan kula da waɗannan mutanen na ci gaba da jawo hankalin jama'a da ma hukumomi akan kulawa da haƙoƙin masu wannan lalurar. Aishatu Abdullahi tana ɗaya daga cikin masu wannan fafatukar. Ce dukanmu masu ruwa da tsaki ne. Na jawo hankalin gwamnati, na jawo hankalin mutane masu ruwa, na jawo hankalin duk wani mai ruwa da tsaki da zai iya faɗi a ji a ga cewa an tabbatar da waɗannan eh, dokokin domin ta su ne mutane masu lalura ta musamman za su iya bin haƙoƙa kamar yadda suke a cikin eh, wannan kundi nasu. Dangane da korafin cewa ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama suna saku-saku da buƙatun masu lalura ta musamman kuwa. na tuntubi wani dan rajin kare haƙƙin bil'adama sunana ibrahim adamu tun doki dan rajin kare hakkin bil'adama eh to abin da ke faruwa gaskiya sai dai yan abu ai ba gashi yanzu gani tare da su ba kuma muna wakilta duk sauran kungiyoyinmu ne na rajin kare hakkin bil'adama uh, sai dai yan abun ba a kai ofis mu ba suka zo suka yi muna suka faɗa muna amma in suka faɗa muna gaskiya muna bi kai da kafa mu tabbatar da cewa hakkin su ya fito Wasu daga cikin jihohin da suka samar da dokokin kare haƙoƙin na mutane masu lalura ta musamman kamar jihar Sokoto har yanzu ana jan kafa wajen samar da hukuma wadda za ta kula da lamuransu sai dai gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tambol ya ce gwamnati na sane da hakan. Kuma tana kule da irin matsalolin da kuke da su wani ma za ga cewa ya yi wani mai cikakken jiki ƙwazo da basira. Rashin kulawa ne na a tsangon musu a jawo su a jawo su a cikin jiki shi ke sa ya zan ba a ma da su ba balle a yi amfani da basira da hikima da Allah ya ba su to wannan hukuma da za a kafa ita za ta zakulo duk irin waɗannan masu basira don a tabbatar da cewa an yi amfani da abin nan da Allah ya aje a cikin ku jama'a dai yana ganin cewa yana da kyau hukumomi su kula da mutane masu larura ta musamman ko don gudunmuwar da suke bayarwa a lokutan zaɓe duk da wahalhalun da suke fuskanta muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya